yanayin da ake ciki yanzu a wasu sassa da ke fama da 'yan bindiga a arewa maso yammacin najeriya ya daidaita yankunan da jama'ar su inda da yawa suka ƙauracewa gidajensu domin su tsira da rayukansu bayan kiraye-kiraye da jama'ar ke yi da kuma kokawa da wasu jagororin al'umma ke yi akwai alamun watakila mahukunta sun fara tsaurara matakan da suke ɗauka a sakkwato da ke yammacin arewacin ƙasar mazauna yankunan gabashin jihar sun tabbatar da cewa sun ga jami'an tsaro na shiga dazukan yankin har suna jin karar harbe-harbe a cewar wani mazaunin yankin dama kafin isurar jami'an soji akwai jami'an tsaro na jtf daga jihar zamfara da ke shiga yankin suna rikiyar motocin da ke zirga-zirga daga isa zuwa shinkafi ta jihar zamfara to suna cikin bisa hanyar wannan dogon kare an wuce moriki dan nan bala'in yake wallahi sai sun ka tabar da su to sai sun kai misayar wuta alhamdulillahi sun kashe mutum wallahi ya akalla ba mu kai kwatanta ma ga wannan sannan jiya kuma sojoji sun shiga can wajajen bafarawa an rume dubu to su ma ba mai iya tantance adadin abin da an ka kashe kuma inda ana haka da ina tabbata ma wallahi hillaci ko dan bindiga sai ya fito ga hidiya ya ci shi ba dan bindiga bane shi to wallahi alhamdulillah duk wanda an mutunan isa ya ji daɗi kuma yana don ga labari jirgi sama sojoji ƙasa. Na sake tuntuɓar wani mazaunin yankin Aminu Esfada wanda shi ma ya ga shigar jami'an sojin. To in eh, lalle jiya sojoji sun shiga ta garin Buzai shigo sun shiga ta garin Bahara mota goma sha hudu. Sun dai an yi halbe halbe sannan su manan tuzai sun kaje jiya har kusan kare shidda. Su suna saman tsauni sun su ɗari biyar su kuma sojojin suna nan wani wuri inda ake cewa inda an kaje wata mota mai kaca wadda ta yi wani aiki ta lalace su sabiri a sunan gona wajen su su halba su su halbu. duk da yake wasu na ganin cewa kawo yanzu ba a samu labarin kashe kowa ba amma dai sojojin da masu taimaka musu suna cikin daji sun ja daga da su da barayin shugaban rundunar adalci a jihar sokoto bashir altina goyawa wanda shi ma ɗan asalin yankin ne na isa ya ce akwai buƙatar dagewa ga wannan faɗan kada a jawo mutane ramuwar gayya. A yi cin kwan makamniya mana tun da yake su ainihin 'yan bindigar daga dabobinsu har dabobin da a cikin zawar an ce je an gane su suna wuce kewa da masu nuka suna taruwa wuri guda don su tunkari waɗan. So abu ne wanda idan ba a ci gaba da su ba to ramuwar gayya ke biyowa irin wanda ya faru lokacin da an kai harin bam tsaika. don wannan harbin da aka kai tsaika ya sa illar da aka yi musu sun wusata wanda muke ganin cewa waɗanda ma hare-haren wanda an na gidan bawa da sauran tarin mutane da sauran cin zarafin jama'a duk sun biyo baya da sanadiyar wannan harin wanda aka kai musu tsaika wanda ya jikkata dabbobin su ya jikkata wasu uwana jama'ar wannan makon da ya sati ɗaya kenan da ayarin gwamnatin Najeriya ya ziyarci jihar inda ya jaje akan matafiya da aka kona a garin na isa inda zantawar da ayarin yayi da jama'ar yankin ya bayar da tabbacin cewa za a ga sauyi cikin mako biyu to sai dai fatar jama'a ita ce a magance matsalolin baki daya kada a soma a bari kamar yadda ya sha faruwa a wasu jihohin kasar muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya